ke na mun ka tsaya rauna ne الحديث الخامس النهي عن البدعة bid'i hadisi na biyar hanyar da gabar bid'a an ummul mu'minin ummi abdullahi aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man ahraz bi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd rawahu al-bukhari wa muslim fi man amila amalan laysa alaihi amruna huwa ايش huwa radd wannan hadisi hadisin uwan mumini Aisha Allah ya kara mata yadda uwar Abdullahi malamai sun yi magana yaya aka zama uwar Abdullahi tunda bata yi kowa ba shi na malamai suka ce an ce mata uwa Abdullahi saboda ta nemi permission daga manzon Allah sallallahu ya ba ta dama a kira ta da sunan Abdullahi bin Zubair dan ya ta asma'u sahabin manzon Allah da suma Abdullahi bin Zubair ta nemi a ba ta dama ta kira ta haka shi yasa malamai suka ce a musulunci ya halatta mutum tun da fara buɗa aure ne ya ittifaki da wadda zai aura su zaɓi suna guda a kira shi abuwa ne ko ita a kira ta abu a ummu wani tun ba haiku aure ma wa haiku saboda kaga akwai cikin ƙananan yara da wasu neman mutu nughaif qissatu nughaif shi ma ya gwada shi wannan dinnan sahabin nan wannan yaron nan an kira shi abu wani kuma bai karamin yaro na ko aure bai ba saboda ka ya halatta a musulunci mutum tun ba a mai ba sai ya kira ka ne abu wani jima yana fatan mun fahimci wannan to yanzu yanzu a kira ka cikin 'ya'yanka da wanda ya kamata a kira ka wani cikin su na tsakiya ko na hukuna ƙarshe ko wanda haka su <laughs> na farko ko ta amma ai mun ga wasu ana kiran su da sunan na ƙarshe ko na tsakiya wanda aka suka yi idan ka kusko yana mutum a kira shi da sai dan ka ga yanzu abul abul hakam da annabi ya sa an da suna wani sahabi na kiran shi abul hakam annabi ya ce to kai da adalin kiran ka abul hakam ya ce za ka kasance duk wata hayaniya an kai an ka so gaba ne an ka zamna to Allah na bashi fasaha kashe wannan wuta sai mutane suka tare suna abul hakam kamar da mai kitabu ta zuge ka sai maza su ai alhakam shine Allah suna Allah ne alhakam wal adal sai sunayen Allah saboda haka sunan alhakam yayi ma girma kana da ƴaƴa ce akwai ke da wadawa a gaisu cikin ɗaya na akwai muslim akwai abdullahi akwai shuraihu akwai wane ne akwai wane sai ce to wa abubuwan sai ce shuraihu sai ce to yanzu kai ka zan abu shuraihu amma ba abul haka ba an canza ma alkunya ta koma abu shuraihu ba abul haka ba in kaga nan ciwon da an ka tamwa ababba kaga ya gwada cewa babba aka sawa ke ko amma abin da ya dan bada confusion shine ga shi manzo ake shi abul qasim ko suna al ba shi ba cikin yaran jama'a na fatan gane magana kan zama labar sun yi magana ta shi mutum na isa maka ne abul qasim shi yanzu cikin ya ne akul al da da sai abul qasim wasu sun ku a ba ka wanzu abul qasim sun tabbata manzo Allah adda wannan su jama'a na fatan ba mutum magana almuhim dai ya halatta mutum ya sama kai ne suna da baban wane ko da wannan bai zo to shi yasa yace ita Aisha radiyallahu anha an mata alkunya da abuwa guda biyu ummul mu'minin da kuma li'annaha min zawjatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana min ahabbi nisa'ihi ilayhi ba'da khadija wa hiya radiyallahu anha lam yatazawwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam minha minhunna bikran ghayra Aisha za Allah bai aure wata mata budurwa in banda aisha wa kanat radiyallahu anha sa'imatun lidahari sahibati karamin lidahar ta kasance mai azumin zamani ko sa azumi ta ce sahibatu karamin mace mai karin tana da alheri kwarai wa zuhudin wa fiqhin wa ilmin wa hifzin wa fasahati eh duka قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ما أشكل أين حديث قط فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما أبو موسى الأشعري يكتشوى ما أشكل علينا حديث قط wani hadisi bai taɓa rikitar da mu ba da ɗai mu tambi aisha radiyallahu game da hadisi nan fa sai mun samu ilimi kai ne har kenan akwai akwai karatu ko babu ga ta ɗan yarinya ko da ko da ko da manzo Allah ya sa shi kai shafa qala az-zuhri law jumi'a ilmu aisha ila ilmi jami'i azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam wa jami'i nisa'i man kana yace da za a iya hada ilimin aisha da kuma ilimin dukkanin mata annabi gaba ɗaya da kuma ilimin dukkanin matan suka kasance a wannan zamanin yace kana ilmu aisha aksar ilimin aisha ya yawa yace ruya laha alfun alfu hadisin wa mi'atani hadis wa ashrafa ahadith ahadith ahadith an ruwaito daga Aisha radiyallahu anha hadisi dubu biyu ko hadisi dubu dubu dubu da ɗari biyu dubu biyu ɗari biyu da goma ko dubu biyu ɗari biyu da goma haka ne amma nan mala ya ce dubu da ɗari biyu da goma amma kuma dubu ɗari biyu da goma ne ko ya ce alfin min sahabi fauƙal alfi kad naƙalu min hadisi adil muhtari khairu mudar abu hurairah sa'adun ko wanda ya kawo a ciki sana da hadisi dubu biyu da ɗari biyu da goma radiyallahu anhu to idan muka dibi wannan hadisin abin da yake cewa man ahadatha fi amrina haza duk wanda ya kago wani abu a cikin wannan al'amari namu ma laisa minhu wanda baya ciki fa huwa raddun ya zan an su suwa masa kuma ina fata muna fahimta karatun ka kenan a hadasa duk wanda ya kirkiro fi amrina cikin wannan al'amari namu na addinin musulunci ke ma laysa wanda baya ciki fa huwa raddun to miyo ga magana kan ni مي أكري من أهرف في أمرنا هذا ما معنى هذا الكلام نعم امم نعم نعم نعم yanzu mutum zai ce wannan masaji da lillahi ba za su da kuma Allah a haɗa sai shi ne masallaci to kaga shigo da wani abu wanda shi mutum ba nan ya haɗa hmm. shi ya ɗauko shi haɗa shi kuma ne shigo da abin da babu kwata kwata da kawo kusa na'am to jama'a ku bari yanzu mu kawo misalin bid'a ga addini me aka ce ma bid'a dai ta na'am hmm. idan dai ita ita bid'a sai cikin addini take bid'a dariqatun fi din wato wata hanya ta da cikin addini idan idan mutum na san gon harkar noma ne ko ko yana harkar kasuwanci ne ko yana harkar tuki ne ko harkokin duniya haka duk abin da a can abin da aka shigo wa shi na abin da duk amma da an to an ce addini sai shigo cikin suna a samu lada sai shi ga zama bid'a kamar mito misalin ne Eh? <laughs> ko misalin mi addu'a addu'a ya addini ta ko to ai salati na cikin akwai salati Allahumma salli ala Muhammad ko to ina illa cikin salatul fatiha الدنيا إلا تجد الدنيا ما أنا حافظ كتير صوت عنك وسكلمومي وإندا كذا الفاتح لما أقول لك مياك إنداكم والخاتم لما سبقه ko shi ko shi aka ce me nasir alhaƙi bil haƙi kaga su malamai abin da suka ce nan saboda waɗannan kalmomi guda biyu a ja musu layi alfatihu lima wanda ko wanda ya buɗe abin da an ka ruhe an rufe manzanci ya so ya buɗe ka gane alkhatimu lima sabaka wanda ke cika abin da ya gabata to wayan kalmomi guda biyu suka bata ma'anar saboda suna kudurta cewa muhammadun da aka magana ba a nima wasu wasu wasallam abin shigowa na suka shigowa da su da ka ga wanga salati ma anzalallahu bihi to mu kawo wani misali wanda ba wanda ba amma ya kasan cewa yi shi wanda an ka ba shi cewa yi ido da ido annabi ya fashi da ba ku da ba ga shiga annabi manzan Allah ya fashi ba ku cikin kwana ba yi eh, a shi na bata abin aiki ba su zamani guda ba eh amurna gaskiya ne ƙwarai man arzu fi amrina haza ma laysa minhu huwa raddu kaga kalamun azim ya kenan amru dini amrul ma'aru. al'amarin addini abu na sananne kenan ya ka da wani abu wanda ba shi ba kaga an bata abu abun nan an mai samun mutum abu ne ko ya yi duk yadda ya wahala kaga an sai ya riga a abin abun to bidiyoyi na addini suna da yawa kwaye da gaske zagaye shin bid'a cikin dariƙa ko ko bid'a cikin addini ga faɗa na'am eh sai in babu kifi sun ka zagaya ɗai to tattakin da 'yan shi aka yi su kowa tattakin da 'yan shi aka yi su kuma Daga gumba yanzu ku bari mu magana yanzu idan mutum ya ce makabarta misali ina hukuncin taron da aka yi jami'i na addu'a eh sai dai kowa shi daban-daban Hmm. Hmm. Eh. Hmm. Sufyan hmm. hmm. hmm. Amma ga kaga ai wasu mutane suna cewa ai hadisin da ya ce mashtama a ƙaumun yad'u ba'dun wa yu'minu ba'd illa istijab Allah du'a. Hmm? Hmm. Hmm. dubaru su makama na su kama inda za a kame ka baka kurcewa to sai ne to wai halan manzon Allah kuma ya sha zuwa da na'iza shin ya taɓa yin haka nan shi jama'a kowa kawo salati goma goma ya kawo almashar idza ja a kawo li'ila su kafa a kan sa kulhu Allah da bismillah kafa kafa goma sha ɗaya hmm? cewa hasana fal albani haji ka magana malam sai an diba shin hadisin ya tsaya malaman fik malaman hadisin su cewa suke sabbit al usha summan ush ka tabbatar da shi akwai gidi saman iskan nan ka hanka tona ga abin da ka ce buguwa ina ga babu ko gidi bale ka tona abin da wato hadisin da ka suna kawo shi ya tsaya ne tukun kayan abin cikin wanda a ciki ne sun malama ne ta sabbit al usha da aka ce al'ush anan gizi tabbata shi akwai gijan masu sun. sannan ka tura hagari ciki ne akwai ajiye a jiki ko babu to in babu gije wahala me za ka yi wajen hawa iske haka babu shi yasa malaman hadisi cewa sun kai suka yanka ka yi komi ka fara tabbatar da hadisin ka ya tsaya ko bai tsaya ba in bai tsaya ba kamar ka da kanka to ita an magana mana abdullahi saboda haka hadisin nan sun ce albani ya ruwaito shi ya inganta shi albani ya inganta hadisin ne saboda haka amma kun ga hadisi ko ya inganta akwai wasu ayyuka annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke sun tabbatar da gawa da aka yi abu wanda ke an roito tawaturi duk manzon Allah ya ruhe mutum ba a taɓa taro an kai addu'a ba kaga shi wannan sai yasa ya zama ba abinda a bisa suna daidai ba sannan idan muka dawo shi ma gidan bid'a wurin zama makoki amsa gaisuwa haka shi ma in ka diba an shigo da wani abu amrun laisa laisa alaihi amruna ke haka shi ma fa huwa raddun ke kuma in ka diba za ku ga malamai suka ce al'adar da aka ba su duk abin da abbidi'a sifa ta yi take tana canzawa yi take tana canzawa yanzu ga in wani abu suka kirkiro wurin wurin wurin wurin addu'a kabari shine sai ka an su gona kawo ga ɗin duk da da aka zo tsaye na ake wajen kabari ba a tsukunnawa ko a tsukunnawa da an turbuɗe za ka ga wasu ma sun kewaye kabari sun gugurwa sun zukunna kaga shi ma wata bidiya da an shigo da ita to nan gaba kuma sai an shigo da wata wadda ba wannan dan ita bidiya yi take tana canzawa amma abinda addini shi tun tun bai canzawa kamar samu sun kwance gehen dama bai canzawa ko yana canzawa kabari daga shabba sai lahadu ɗaya a kai kaga bai canzawa ko ba haka ba to amma in ka diba duk abin da abin da ayi yake canza salo na canza salo wasu wasu, sun kuma shekara hamsin in sun ka taso sun haka ana cewa ce wallahi sun ba sun da shi ba jima ina fata sun gane magana kan to Allah ya samu dace wannan hadisi ne kuma nan nena Hmm. hmm.

kaga shi ma wata bida ba ka sai sanar eh <laughs> ya faɗi mi <laughs> to abinda dai a sunna dai a samu mutum tsalle ko ba hori ba in an samu hori kuma ya yi saboda annabi ya ce a samu hori amma ko ba hori an ka samu ba yana yi imar eh, dudu ke ba a karɓa ba na harko kenan ba lar da aka ba su a ga wannan aiki ba amsa ba Kasan sai an shi aiki ne aka ba mutum lada ko to ba amsa ba yi za a samu zubi sau da yawa annabi kage cikin addinin da to shi kaga matsala ke shi yasa an ka yan bid'a sai ya musu korar baƙin raƙumma cikin cikin sahabban cikin al'umma annabi za a kori su sai ce ai sahabbai waɗanda ai al'umma sana ga suna suna suna hasken arwallah sai a ce la ta diri ma ahada su ba a daka ya rasu Allah ba su sa abin su kago bayan ka ba bayan ka wuce sun zo da mugun abu iri daban-daban kaga akwai matsala ke a kore ka cikin cikin al'umma annabi wallahi ba karama ba karama Allah ya kare ina ganin wanga hadisi gudan da ya kamata mu tsaya a kai sai mu je ga wani ko yanzu sai mu dauko al-usul min ilmi al-usul